آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام ba da wani mawarmu ko gidansu kamar da alamanmu da kuma mutane da al'umma a zuwa da lafiya a kan mara lafiya muna fatan alkhairu da wannan jihar domin a yanzu da alayin mamu muna cikin sunan al'ada shine da Allah ya ce wa wajen dahin adama wa kusura Allah yana da kyawawa wato sunaye a kusura wanda kyawu mana kyawawa sunaye ka da kusura Allah ya ce ku shi saboda al'asabawar da lafiya a hasan asma wa dalluwa wanda sunaye ne waɗanda suke mafi kyau kuma mafi ɗaukaka mafi daraja so da haka mulki Allah da baraka wa ta'ala ku mu Allah da su mu shi biyan bukatun hadisi ya zo da su wanda wanda ya suke zo da su kamar dari ba ɗaya daga Allah ba zuwa ashirin za ka ga ita wata ruwaya wasu wani kuma ya shiga su wani ya shiga wata ruwaya ina nan da mana ko da haka illa da mulki Allah gafara da ya Allah kuma Allahumma rabbika wa uba arziki da yaransa arzikin tsoronsu ko da ka Allah ke wa garun ladina yuridu ku bar waɗanda suke karkacewa barin gaskiya ومنين وذر الذين يؤمنون في السماء ولن تجي suke هذه السنه الله بما da sunayen suke jamiluna fi asma'ihi ta'ala an al-haqqi suke karkata barin gaskiya wato wajen sunayen Allah da barka da ya suke cewa sunaye da ban mun gane maimakon su ce Allah ar-Rahman maimakon Allah zai ce naka haka mutukan laraba su maimakon al'adibu sai su gayyara abin ya koma har sai rusa ko al-mannanu sai su ce manata har wannan ilhadi to haka za ka je samu har yanzu waɗanda ba larabawa ba sai ka ga suna faɗin wasu sunaye na rauhane ko suna jin duniya su ce suna suna Allah suna ya raba ya yi ya jamsa ya yi ya zama ya yi da sauransu waɗannan ba suna suna yin Allah suna nan kyawawa saboda haka mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da su saboda haka mu bar abin da waɗancan suke karkatarwa maimakon alazim su ce uzza maimakon almannanu su ce malata saboda haka sayi su zauna Allah ce da sannu za mu sakamako ma kanu ya amalu abin da suke aikatawa na ni na kirkiran wasu sunaye na karkatar da sunayen Allah kyawawa suna ambaton Allah da sunayen da ba dace su ambace da shi ba Wani man kalakana ummatu wani man kalakana ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mimman man daga cikin waɗanda muka halitta ummatu akwai wata al'umma ya haduna bil haqq wanda suke tunduwa da gaskiya su ba sa karkatarwa ba sa tafiya su kaji wasu sunaye da wani mai da mutum kan laraba suke yi a su suna ambaton sunayen Allah su roƙi Allah su gane eh, wa bihi ya'dilu kuma da wannan da suke aiki ai wa min ba'd al-umam cikin al'ummur akwai Allah sai kalaka na ummatin musamman musamman tikatan bi shar'illah akwai al'umma da dai riko da shari'a Allah tabaraka wa ta'ala wajen magana da aiki suna gina mutane zuwa gaskiya suna wa'azi kuma suna aiki da gaskiya suna hukunci da gaskiya mun gane wasu malamin suka ce wannan al'umma ta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko suka ce ma'aluma ne mafatin malamai addini malaman sunna masu kira zuwa da sunan alai muhammad sallallahu alaihi masu kira zuwa da tafiye duk da cewa mafi yawan mutane inda Allah ya ce ya halitta da yawa daga cikin mutane da yawa daga cikin aljanu dan wutar jahannama ba ga ba a taruwa duka a yana da ya ce akwai waɗanda su suke shiruwa da shirin qurani suke wa'azantuwa da wa'azantarwa ma za suke kiran mutane ma suke musu wa'azi da alƙur'ani don su gane gaskiya da dukkan mamlaka sallallahu alaihi wasallam ina ba da lura da saboda haka yi ya adilu da wannan suke yi ko suke aiki da shi ibn kathir ya ce abin nufi a wannan aya al'ummatul muhammadiyya ta ce al'umma ne muhammad sallallahu alaihi wasallam domin hadisi ya zo annabi yana cewa za ta zalu za a yi wasu min ummati zahirina ala al-haq la yadurrukum man qatalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta ba za ta gushe ba suna kan gaskiya suna bayyana da gaskiya wato ba abinda zai wanda suka nemi su zo zantar da su ko su wadatar da su ba za su yi da ko wanda suka saba mu har al'amarin Allah ta bari ko ta'ala yanzu suna ɗan kan tafi duk wato hayaniyar mushrikai da gabirkin kafirai da ta'addancin yan ta'adda to suna nan daren da kan akan kyauki duk kururuwan yan miliya da gogoriyo da yawan jahiliya yawan da yawan magoya bayan da to su waɗannan al'umma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tafiya akan sunna sunna dan sunna da ba ku ba kira kuma suna wa'azi akan illar bid'a ba min yawan yan bid'a da suka yi na cewa bid'a a addini ne to da haka kamar abin da ke faruwa na maulidi da sauransu da maulidi ba ba ba ba ba sunna ba bid'a ce da yin zama wadan bid'a dan me annabi bai yi ba bai ce ba to da haka sabon nan ba su yi ba ba su a yi ba daga baya ne karin da kai zuwa ga kirkira inda ku kirkira ne ba ka ga bidiya ce da za ka wanda yake yin bidiya kuma ya yi a asarar aiki in kuwa halatta ya karanta Allah ya kare ko da ka umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kuma ba za ta bushe ba tana nan tana bayyana da gaskiya ko ana so ko ba kuma wanda yake neman ya tozartar da su ko ya cutar da su ba zai ba zai cutar da su ba Allah ne ka kare su wannan wannan bangare ko kuma hadhihi ta'ifa la da bi zamani dole zamani irin waɗannan al'umma da suke zan gaskiya da su ba su fanta ba a keɓance su da wani zamani a koko ma bayan wani zamani ba bari mu ji kulli a kowane zamani wa fi kulli makani a kowane wuri yau in yawan ke mutane yadda mutane da ke ke ka samu yadda ka ce su ne mafi tara to da kuma musulunci baya kira zuwa ga magoci sau da ga komin kankantar mutane inda akan gaskiya da su ake faɗa وإن تطيع أكثر من في الأرض وإن saboda haka idan ka bi suka ka tara ya muhammadu ka nan da mu ake don manzo Allah Allah ya kare shi mu ake magana da kai da ni Allah idan ka bi mafi yawan wanda suke bayan ka ba yi mu ka shi za su fada kai wani a tsakani da Allah ko a hankalce aka ce maka ya wata suwa ne suke nuna suwar musulunci kamar misali masu ban mata ka gama ta za ta zuwa koyi riga ta sa da baya ga wata kuma ta sa ɗan doki iya gwiwar da ma bai gama da ke masa shi na ba da jiki ba kowai da wannan wanne ne yake musulunci wanne ne ba musulunci ba wannan koyarwa musulunci ko musulunci ne ko wanda a to wannan kuma ba haka to sai ga wani wani sunan addini musulunci kuma ya ce a yi komi sai ga irin waɗannan masu shiga su wasu suna suna rawa da sauransu da ana musu kudi da kamar masu kaga wannan ai <clears throat> abinda Allah ya bani bisa da ya ce ya halitta da yawa da ba kuma Allah ka kare wasu kuma za ka samu ba su har ga Allah gani su da Allah sun ba addini mu duka gaske sai waɗannan ke sa dalilin wannan wa'azi da gargadi da sun kula da ba da mutum mun fada sun Allah ya fahimta da irin wannan da daga yawa a cikin mu da za ka samu da irin haka wasu da yawan mutu da cikin irin wannan amma da yadda Allah ka rantar wasu na da ka wa ya gani ya kace sunna da wa da ba. so da haka Allah ta baraka wata Allah ya ce ko bayi kaga ko kuma da kunya da rashin kunya wanne ne addini kunya domin a imanu wa haya kuna na imani da kunya mu Allah ya ce a babu wani in aka dage zai ba yi. wanda aka ce maka wani bai da kunya to bai da imani wani bai da imani to bai da kunya yanzu a gani da Allah kunya dai yan mata su bido su hannu ba tare da duki ba da komi ba su suna rawa suna a kada waiwaya da nonuwa da sauran su ga matasa kowanne ya yi irin dinkin da ya kamata ko kuma irin rawar ko gashi nan ne abubuwan sai dai in kai karo da su kana mai zama rubin lalau da rubin ba sai dai ka tafi kana illa lillahi wa ta'ala ilaihi raji'un kamar kuma wannan da sunan musulunci

shigo da a musu ah, sun ga kidan kayan kidan irin nasu komin irin da? nasu ne da kayan kidan ba nasu <laughs> Allah ya gane mu. Ga zaka su sun ci ga suna wato suna Allah wane da za su na cewa a yi wasu sun shigo za su fata to dama abin da ba dan bai da dama bai da to ga kake za ki ga mun yake da neman fata Allah ka wanda ya nemi wani addinin musulunci zama addini ko da ba za a karba kuma a ranar lahira zai tashi daga cikin masu asara don ba za a ce maka yanzu ya gyara ya dawo ya dawo a asarar da babu irin ta ba kamar kai asarar kuɗi ba da watakila za ka mai da gobe ko da haka akwai ɓarayin imani suna nan wallahi kuma yawanci ba a damuwa an fi damuwa da idan aka yi wa mutum satar kuri a jihar jama'a daji da sauran koya a na kudu ko wani abu shi kenan amma ba imani a zo a tace man imani ba a damuwa ba a ma lura da Allah kare ko da haka mu yi kokari mu yi kokari suna annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah <clears throat> cikin wannan hadisi yake za ka zaɗi da imatin mai ummati ba ya nina ala har la ya kullu ummar sabalahum wala mu salafahum hatta ya ce amru sahi wa hum ala dai wannan irin wannan jama'a ba su banta da wani zamani ko wani wuri ba domin fa islamu da'iman ya adu wa lahi shi musulunci har kullum ne shi ke da gaba da wuta sau da ka musulunci kuma bin da ake ba shi gida ake ba Allah ya riga ya aiko manzon Allah ya da shi nan zaman lafiya lafiyar musulmi ne karantarwa idan ka ce bari kai ka kai da kwarewa da kai ne rokon ka ko kai ne shi ce bari ka kiri su wata kiri wani abu da ya ba daɗi a rai musulunci ne ba da kayan Allah ba zai karɓa ba. Ko da haka wa inna kasar al-kuffar وإن كثر الفتاق وآل الشر إن الشيوى بعد كيف إيه إلا ويجع كافر ما هو شر ولا إبرة به باب الولاد كيوس ولا صولة له وبلا كاجا جدا ولنا تو بدا اتفق بدا على سواس من ذلك كما نكيركي وكما سنا انزلا وعدينا سؤالي على تمر الله سبحانه وتعالى لذلك يجب أن يكون الله كلما قدام الله وعلى شيخ yau ba da zuwa rashin lafiya yana karantar da mu ala zama yana kan mutum muna sai muna sauraro amma ka je taron yan bidiya idan ka ga malamin su yana faɗakarwa can kuma wani gefe daban kuma ana harakawa kura tana tashi so kaga me ya jawo musu saboda sun bar karantar wannan Allah sallallahu alaihi wasallam wa bil hadith ya zo cikin hadisi hadisi wannan aya bisharatul azima wato albishir ne babba li hadhihi umma al muhammadiyya wala umma ta alimamu sallallahu alaihi cewa bi anna islam fi shafi qulubi sharaki cewa musulunci yana dan cikin dawaka kuma wa ali ka zali haka ma ahli musulunci in mutane sun rike musulunci da wake wallahi kana cikin dawaka ba ka tarci kun gane ila qurbi da har zuwa jannata shi kira Allah ya ce wa rabbina kadzabu bi ayatina والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina kadzabu bil ayati wadanda suka kayyata ayoyin mu na alqur'ani sanastadiru Allah ce da sannu za mu muna mun jiraki muna mun shalala ne mun gane min sannu su da da sannu za mu kama su min haitu la ya'lamun ta yadda ba sa ai wallazi da kaddabu bil qur'an wanda sun karyata alqur'ani mutanen makka da ma wasu Allah ce da sannu za mu kama su dalila da kaɗanta saboda haka tsarkaka kamar gasha kai yin abubuwa na kafirci ko na shirka ko na canji ko na fasikanci kaga Allah ya tsara ma na lafiya daga kaman akan daidai kake ina ta lalace mun gane sannan kuma <clears throat> da sannan za mu wato za mu kama mu za mu halakar da su ta yadda ba sa ji ba sa saurara malam bai kawo ya shine bi an ta tawatar alaihim ni'a Allah zai kwararo musu nemo kaga mutum yana tasiri yana fasikanci yana ta'addancin kuma Allah fara da lafiya da walwala sai kuma gashi kayi ko da suna da tabbatar da ka koma gida ka samu yara biyu a kwance wasu an kai su asibiti an dawo da su wasu ma haka ka fita neman abin da za ka samu a damu a rufa a wasu na asiri ka je ba ka samu ba ka gode wa Allah so da ka wancan kuma idan ya rubu da wannan lafiya in ya rubu da ni'imar da Allah ya maka din to shikenan zai fada cikin halaka duk lokacin da Allah ya tafi kama shi da zai ce ba fa idan mu anna halu min Allah ta'ala kafiran can da mushrikan can da fasikan can sai su zaci irin wannan talala da Allah yake musu sai su dauka kamar zawon Allah ne kamar Allah yana son su ne kama akan da ya shi wa ya zadu bada ya zo da girman sai su kada ƙetar iya to da haka nan sai Allah ya ce wa kulli ne to da haka ina muku sauraro ina ina jikita muku ne ina muku sauraro ai wa amhilhum thumma aqulu sannan da kama su bayan na musu da lalace kun gane kamar yadda zai cikin hadisi inna la da yumli ala Allah yana talala ga azali hatta idza akadahu lam yusru har idan Allah ya ta ji kama azali da kuma in Allah ya kama shi ba zai wuce ba to da haka inna Allah domin lalle Allah la yusri da zali ko inna ma ya wuce hatta idza akadahu lam yusru har ya kama shi ba zai wuce ba Allah ya ce inda kai gima lalle dabara ta da tanadi na mati mai karfi kai ni, a gani mati mai karfi ai akazi wa ikali ma'ana kamuna da azaba ta qawiyyun shadidi da tsananin karfi wa inna ma sammahu kaidan bi anna zahiruhu lisanun wa batinuhu kabila yasa aka kira da kaidi saboda a bayyane kamar kyautatawa amma ya ta yi mummunan aiki an an ƙara masa lafiya an ƙara masa biyu kamar yadda yake ta yau ya bai ba wanda bai ɗauko da ka da Allah ya amma da ya shafi canjin duniya jin daɗin duniya shi ke nan zai zama ɗan banza ya zama kafin ya zama mushe ya zama ɗan bid'a ya zama fasi ne shi ke nan sai yana ganin ma kamar wato wata dama ce da ya samu ita yin wannan abubuwan kasu suka yana ɗaya da yana ɗin Allah kuma yana yana yana ta saurara masa maimakon da Allah ya masa ne shi dan doro ta ba wuce yake fara sama ya ta kada ya da ta ce kiwa amma da kiwa shikenan har Allah ya da kama shi sai da kuma ya da kiwa wurin baya Allah yake awalan ya tafakkaru أولم يتفكروا ما بصاحبهم إن هو إلا نذير مبين نعم kafirai da jima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba subhanallah kaga kin gaskiya yadda yanzu idan kana kan hanya ta fara ta bayan ya zo zama yanzu biya ka dinga sauraron lokaci wasu ka kama abin bidiya idan akwai wani malamin sun da kusa da shi wa'azin da ake musu cewa sun kiyar Qur'ani da sun nan annabi sallallahu da sun gani suke zagi in sun dauko zagi da ta'annabi na tsaye iyaka ba ma shi kadai ba sai kun keta da sun tafiya kan mun yi manyan malaman sunna a duniya to kaga duka abubuwan ɗaya ne saboda duk wanda ya bar tafiya to sai ka ga shi wai in ka zo kana wa'azi kan gaskiya kamar tana faɗa da shi ne kamar kana hana masa mutane su fahimce shi bai san ko kuma ana gaskiya masa ne ana masa wa'azi ne don in Allah ya taimaka ta ya karɓa in ko bai karɓa ma zai zama hujja a kansa Allah ya ce awalam ya tafakkaru shin wai ma kafirai da suke jiwa manzon Allah da hauka ba za su yi tunani ba ma bi sahibihim min jinna gane cewa abokinsu ba hauka da ne shi wanda tun farko alamari aminu ba suke ne amintacce ko ajiya ne za a zo a fashi kuma an zo karba a same shi yadda ne sai na magana hauka ai awalam ya tafakkaru haula'i al-mukazzibu waɗannan masu kare ta ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ba za su yi tunani ba bai alamu da annahu laysa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam junun su gane cewa ba hauka akan manzon Allah alaihi wa sallam bal huwa rasulullah hatta shi manzon Allah ne na gaske arsala kullahu li hidayatihim Allah kuma ya aiko shi ne dan ya shige su suna cikin fada cikin fada ga jahiliya da kawai Allah ya aiko manzon Allah wanda ba alkhairi bane maimakon su ga alheri sai kuma suka musanya alherin da sharri suna jifar da al'aura wa hada hadin lima suka lahu mushriku wannan kaga Allah yana tsarkake manzon Allah game da abin da mushrikai kafirai suka ce shi manzon Allah bin al-zulum na wa fi in cikin fadin da suke cewa ya ayyuhal ladina ila alayhi dhikr wa innaka lamadun ya kai wanda kake cewa an daukar maka da wa'azi an daukar maka da alqur'ani a dhikr ko innaka lamadun lalle kai mahaukaci ne kaga idan hujja ta kare wa wato ya zama na ba abin da za a ce don mai abin faɗa ba ya faɗa yanzu ne ma abokin mutuwa yake ya faɗa sai zaki Allah tsawo Allah kare ai in ko illa nadhirun mubin shi alqur'ani da ba komai ba face gargaɗi mun gane ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam illa nadhirun shi mai gargaɗi ne mubin mai bayyana da ai laysa muhammadun illa rasulun murjinu amaru bayyinu wa dihun shi dai manzo Allah mai bayyana al'amarin umarnin da Allah ya yi ko shi ne na alqur'ani karantar alqur'ani yake bayani dai bayan dai daki daki a kanari gawa liman kana da mulkun wanda yake da kaifin zuciya mai basira sai ka biya karfa da aboye aboye mutum biyu hudu yanzu ya zama tuba ake koya a gidan dami na yasa a lokacin da allah ka gare shi da kuma da biyan lafa an yi kai musulunci nan da kuma aka ci gaba da bayyana to kaga yanzu a iya gurbe ya kake gani musulmai da allah ya zuwa to sai allah a cikin kowa ne da take da ta'addanci da kafinci da sauransu ai akwai musulmi ba fiya haka ne ko ba haka ba a wasu kasashe ma wasu sotin karar nawa ake kaɗawa a zai da mutum ya kuma ya kuma ne ya gyara ke kuma a kallaci so da haka musulunci yana yana nan yana ta yaduwa kamar wutar daji ta san wutar daji ana kokarin a tare ta ana sai a gani ta to haka musulunci ana kokarin a diya a cikin sai a gani

na Allah ya ce awalan yanzuru su gare ba za su yi dubi ba fi malakuti samawati wal ba na cikin wato mallakar sammai da kasai da Allah ya yi ai ba zai yi a taba sa a samu aiki ba wanda ya aiki ba idan ka duba zaman tana ne baka ga aikin da ba sai ka ba babu kuma wata ginshiki da kake gani ta tare ga kasa nan kuma ba ta tafiya balle a ce yanzu ka ta gudu da kai kamar da ruwa yake gudu a ce yanzu ka koma gari kaza ga gidan a arawa sai a ji gidanka ya tafi gudu da gudu a ji shi a bajin ko ba a ji shi a wata a gidanka duk da ka je ka dawo da damu a yanzu an sa shi wa rukun zama kamar noti wa zama sun daure da ba ta wani mutu ba ta da wannan kawai bai zama wa'azi ba dalilai da zai sa mutane suka kaɗai da Allah da baraka wa ta'ala da bauta kamar na mukuriya abubuwan dauki hankali abubuwan halakarwa suna tsayawa ya sa aka da zuwa su take da fuskar addini wannan haka watakila shekaru talatin da suka jiye ko arba'in ila abubuwan da yake faruwa ko na yan nan a lokacin mutum ya zo daga kama ke da za a ce masa sai watakila a nuna ma ya zo da wani mummuna amma yanzu ba kaga duk wani kiɗa da an kwaikwayon sa ne so da wannan ba ne ba awalam yanzuru nazarin istidlal ba za su yi dubi ba dubi na kafa hujja fi mulkin la a bisikin abin da Allah ya mallaka alwasi mai yarwa ma ya dillu ala izamin mulk abin da yake nuni wajen girman mulkin Allah wa da kudura da cikin kudura Allah tabaraka wa ta'ala wal istibyan lil inkar neman fahimta anan da musu ai wa ta'addib wa tawhid kaga abun mamaki ne da son shi wanda dai dan adam yana da basira shi ba dabba ba kamata ya lura da wannan abu mun ga sannan menene kuma khalaqa Allahu min shay kuma Allah tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqa Allahu min shay Allah bai halitta wani abu ba ai fi jami'il makhluqati lillahi kalim iya wa daqiq abinda kake gani babban abu da karamin abu da duk Allah ya halitta to duk wannan Allah baraka wa ta'ala ya halitta shi saboda alura akan cewa Allah ne ya karɓi Allah ne cikakken iko fa yastadillu bi zalika ala kamalil qudra dan su fahimta su gane cewa cikakken Allah wato shi ya aikata waɗannan abubuwa ko izami sha'ani malikiya da kuma girman wanda ya mallake su inda ka ga wannan ka ga cewa halittar sama da ƙasa ta ba su mamaki to wanda ya halitta shi ne rana shi ya halitta da kuma ya halitta ya halitta komai da komai kuma yake wata da kuma jin da wani وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. kaga Allah bari ko ta'ala a wannan aya ya nuna bai halitta mutum da aljani ko zai lami ina aka da dalilin dani ba sannan ya ce wani ma'uri ne ne ko ba na nufin su da su wani abinci na arziki na su afirka na su ke da ba na nufin mutane su ke da ko aljani Allah ya halitta mutane ne saboda aka da dalilin domin Allah shi ne mai arzuta zirkuwar mutum kuma ba abokin ƙarfi ya tsananin ƙarfi wanda idan ya kama mutum da hukumarsa ba zai iya kucewa ba Allah ka tsare da Allah ka arzuta wa a sako wa ana sa an yi kuna sabikun da raba a jinukun ai wa an ya tafakkaru ma'ana su yi tunani mana la'allahum ya mutu la'annari وأن أسى معنى وأن أسى أن يكون قد اقترب أدله yi tunani ki gane ya kusa shi an yaku ya kasance ka ji kisa raba adalin adalin ya zo kyau da mutum ya yi tunani mana a wannan rayuwa yaya ko mutuwar ta tana nan tafi zuwa ya yi kokari ya zama mai tauri ya yi kokari ya zama mai sunna kada mutum yana ihu ya mutu yana ihu ya sani ba mutuwar ta zo yana kafinci ya muke yana kafinci Allah ka tsare to da haka bai mutu na an karimi cewa na Allah ba za su mutu nan kusa bayan baki da mutu ya ce a gare su an yi uku ilan nazar wuri gaggawa zuwa ga dubi wata dabbur da kuma lura ma ya su kun inda Allah cikin abin da za su tsarkake Allah da ba da wata ala ko kuma abin da Allah ya kebance su da su kabala wulul ajal tun kafin ajali mutuwa ta zo idan ka san ba da yake kake ba ko ba yake in na san ba da yake kake ba ne ko ba yake ba an karanta alqur'ani musa da musa da rabu kada mu ta ai wannan labarin ya faru ne ga wanda alqur'ani ya dauka lokacin suna da ba na sallallahu alaihi wasallam a har yanzu da mu ake ko da ka dinga lura da karantar alqur'ani ko da ka mu yi aiki da shi bi aiki hadisi ba da wani Allah ce to da wani labari ne bayan labarin alqur'ani da wani labari ne mutane za su imani idan mutum bai yarda da karantar alqur'ani ba to me yake nuna kuma yanzu ba fasarar yadda ke da ba lakin da wani labari wasu da wani hadisi ne kuma za su imani bayan qur'ani wai maganar manzon Allah wai ta ce qur'ani sai kuma kuke cewa ba ta wani ba ta wani can a bakin su yasa kuma mutane kuma dama tana bane a mutu aka jiya kan man ba kansu kan kala ba Allah kare so da ka ai bi hadisin hadithin ba'da alquran yu'minuna da wani labari ne ko bayan alqur'ani idan lan yu'minu bi in har mutane ba su imani da alqur'ani ba wa nihaya fi dhuhuri wal bayan ai shi shine koli wajen kai karshe wajen bayani wajen bayyana da bayani ɗaya bayan ɗaya dake da shi ba da su da wannan fasarar su kuma sun ce wa za ta yi aiki da hadisi to a da zafara alƙur'ani manzo Allah sallallahu ba wasallam Allah kare ga an dade ba hanyoyin fasar ba suna da dip kuma suka gama da su suka tafi yan boko a haram su ba da Allah kare kare mai mai yanzu ne zuwa من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ذاك الله يجمل يضلل الله والله يودي الله يقدم ولا هادي له yi sun wa'azin da ake a kwafi ƙur'ani na ƙungiyar da Allah ba wai sai wanda ɗaya ne ke samu a gida ba a gida ba duk mako a je kyan anguwa a je kyan sannan a je wancan gari a je wancan gari haka a mataki na ƙasa kan taɓa wannan ƙungiya da daɗi da ba daɗi ana son ba a so a je wani ko a je riba a je wani ko a ta tsori da su a je a yi ta je babbar magana a je ai da za da kaza sun zo a zage za su je kafin ta ba za su je kaza da kaza wajen a kore mutane ban tauraron alkurani ban tauraron masu wa'azi amma dai alhamdulillah ruruwar ke kai da kawai ba ta hana manyan malamin mu ba shi da sabon Allah a shi yadda kuma yake rubuta Allah shi kansa Allah ya mata a shi yadda abubakar ma ya Allah shi kansa Allah ya mata sauran malaman suna da suka bibiyo bayan asuwa da suke jagoranta ba a addinin sunna Ba da ta ko ana so ko ba a so suna faɗa ya rage ga mai sauraro ko ya karba ko ya ji karba a kuma da ka wanda Allah ya bace shi ba da hanyar ba ka da iya bayani da za ka yi da daga dai Allah da Allah ya sauka masa alƙur'ani wasu ma dangin da na jini su ma bukalin sa da amma kuma su ɗauki musulunci su kaga a shi ke wanda Allah ya yi shi ne shi ai man kataba Allahu alaihi salala wanda duk Allah ya hukunta wata a kansa fa innahu la yahdi a Allah ba wanda zai yi wa yadharu dole dole ka bar su bi duk yani yin ya'lamu wa yadharu haka wato ake barin su ai wa yadharu hum fi kufri haka manzo Allah ya baka cikin kafirci su ya'mahu wato suna dimuwa ai wa yadharu hum fi kufrihim wa tamarrudihim da saurin kan da raktaduna da kokwantar da suke wai ta hanyar runa suna taikawo suna suna rudewa saboda suna nan akan wata Allah Allah ta kai Allah ba ta musulmi lokacin wai kawai shi ya yadda tun da ba yadda zai iya kare kansa akan cewa ba wani duniya ne kamar wani ya kawo wani abu da ke ba su ne ba duniya a cikin sautin nani na wasan na alaikar da yake bayyana wa anzalna alaikar zikar da yake bayyana lillahi ma unzila ilayhim wa Allah ya ce wa anzalna ilaika suka saukar maka da alƙur'ani da ta bayyana ko don ka bayyana musu ma nuzila ilaihi abin da aka san saukar zuwa ga rigar ke bayani abin da aka saukar wato zuwa ga rigar la'allahun ya tafakkaru allah ko za su yi lafiya ashe kaga dole sai an yi bayani ko ba haka ba sababbin sai da manzo Allah ya karanta da su ko yin ko jawo ta take da ke tsaye bayan da to ka duba larabawa ba a harshen su ne qur'anin ya sauka amma daga wani abun ban ya zo ba sai ku rasa dine ne da suna maganan makaru makaran kubba yana maganan ne da kubba ko ba haka ba to sai suke tambaya to manzo za sallallahu alaihi da aka zo ana suna suna kamar kalmar ne da su kubba din nan ne. to sai na kenan sai ga wani ya zo da jirgin larabawa kawai da mutanen karkara sun duka wajen zuwa da ya zo lalace ya kira shi ce zauna ya zauna ya ke tashi ya tashi ya ke zauna ya zauna ita shi su duniya ne ya gama mu ba da rabin mu ba ne za ka ke wahalar da ni alhali ne mutum ne wanda ke babba na zuwa kaga fassarar ta zo daga bakin na zuwa su laraba sun da hito nan ga wani ya kuma ya zo ya fasa ba wannan to ashe ka ga kenan ko mene ne yana da bukatar mu bayani dake da tsaye ba da amma mutum da wannan wani har shiga rediyo yana cewa tafsiri ba gida Allah ta wuce saboda dan zai kewaye da manufarsa yawa ga mun hasa ce maka ka a kawo hujja ina ne annabi ya wani ba da ina abokan na abubakar ya ba idan sai da umar ya yi wani ba ina sai na kuma ya maulidi ba wa kansa ko a wani ba da sauran duka a wani ba to kaga sai sai kuma sai a tafi a tafi wasu kewaye kewaye kuma da to ai kaza ma da ai qur'anin nan ma hada shi ai bid'a ai kaza da kaza ma bid'a Allah kawai Allah kare ya jama'a musulmi mu bi karantar wasu na annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun ta ba ma sallallahu mana duk wasu abubuwa in dai muka rike alƙur'ani da hadisan manzon a sallallahu alaihi wasallam wallahi yi kawa to da wata ran ba manzon Allah wani hadisi yana faɗa ba ranar dajin alkiyama domin al'ummar za su taso kamar kamar dandan doki saboda alwalahi daga nesa za a gane sai manzon Allah ya ga ana kore wasu daga cikin al'ummarsa ana kai kore wa yugazu shi kenan sai ummati ummati ta lafiya ba al'ummar da wasu domin wa ganyar ruwa qaddam sun canza addini sun yi addini bayan sun da kila min da wasu ya kamata mu su za mu tsaya a nan abin da muka raka ya Allah ta ba abu da kuma musu ne ba mun ba kenan ba fata Allah ta ba ta ba shekaru da wata da ya ke ba lafiya da fata ba lafiya da kuma da gasar karatu da bayani mai girma da kasa wadda insha Allah ko shi mun da wannan wata za a gabatar da ita a wannan gari na Sokoto wadda ta muna kashi muna kashi muna kashi wadda ta muna ta murna kuma karban bakin ruhul rahmat bakin Allah mai rahama ma ta da alqur'ani ma wata ilimi daban-daban Allah ya sanya a kuma da za su zo wannan gari na Sokoto Allah ya ba mu ikon karban su ta hanyar ba su da ta hanyar ba su ji da duka da wata al'umma Allah ta yi lafiya a sama da lafiya kuma ta ba wa ɗaliban mu nasara alhamdulillah wa billahi wa